This is the voice of America. The following program is in Hausa. Ma sashen hausa murya muka na washington dc ne yake muku marhaba lalle ga shirye mu na wannan lasari a kan mita 22 da 25 a niger a gidajen rediyon amfani da fara da sarauniya da dalol da kuma niya birnin kwani sai a dunar gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com to jama'a barkamu da wuni ali mustapha sakwato ne tare da ibrahim ka almasi garba nan ɗaki mu na watsa muku shirye-shirye muna da abubuwa da yawa da za mu kawo muku a wannan la'asari amma bari mu fara da kanin labarai da kuma kuɗi su ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce rasha ba ta da niyyar tura sojojinta su ƙetare kan iyaka zuwa ƙasar ukraine shugaban amurka barack obama ya bar ƙasar saudiya zuwa washington a yau dinnan asabar bayan ziyarar tsawon mako guda a turai da gabar ta tsakiya sannan jami'ai a afghanistan sun ce 'yan bindiga sun kai hari kan ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta a birnin kabul to a gaishe ka ibrahim to a daidai lokacin da shugaban najeriya goodluck johnson yake ziyarar eh, jihar bauchi gwamnan jihar gombe ya kare shugaba goodluck din jonathan din kan rashin zuwan sa jihohin borno gombe da adamawa kowane shugaban kasa mutum ne wanda yake da shadul mai wahala kwarai da gaske kuma in babu dalili banga abin da zai kai shi wurare da dama eh, kamar yadda ake faɗa ba amma na yana da kyau daga lokaci zuwa lokaci in an gayyace shi amma kasar shi ce ba sai an in kasa na ci da wuta ba sai an gayyace ba ai ba wutar da ake <laughs> da take ce a wurin babu kuma abin da ke faruwa to jihohin borno yobe da adama muka so shi gwamna ya mana magana wanda kuma za ku ji karin bayani ka wannan sannan za mu duba babban aikin da aka baiwa kwamitin sasanta rigingimin da ke yawan barkewa tsakanin manoma da fulanin najeriya gwamnan jihar adama murtala yako shine shugaban kwamitin da aka dora wa nauyin wannan aiki na shata burtulolin don allah mutane ba abin fada ba ne ba a idan maka ka bari ba don za ka ka fada tsakanin mutane sun su dazukan gaskiya wuri ne wanda jami'an tsaro ba su iya gane shi kuma karfin jami'an tsaro da yawan su bai kai su iya shiga cikin wannan daji su mamaye ko ina ba gaskiya To za mu kai ku can jihar Bauchi din ma mu ji wani da ake towa dangane da wannan ziyara da shugaba Johnson yake yi a nan ne Yakubu kuma tun yau Asabar ce za ku ji shirin shi Ibrahim na amsoshin tambayoyinku amma yanzu bari ya fara baku labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce Rasha ba ta da niyyar tura sojojinta su ƙetare kan iyaka zuwa ƙasar Ukraine. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya gaya ma gidan talabijin na gwamnati a yau dinnan Asabar cewa sam Rasha ba ta da niyya ko sha'awar ƙetare kan iyakar Ukraine bayan haɗewa da Crimea. wannan furicin ya zo ne kwana guda bayan da shugaban rasha vladimir putin ya kira shugaban amurka barack obama ranar juma'a don tattaunawa kan hanyoyin da amurka ke ganin su ne mafita ga rikicin ukraine jami'an amurka suka ce tare da cikakken haɗin kan gwamnatin ukraine aka tsara hanyoyin kwantar da hankulan fadar shugaban amurka ta white house ta ce mr obama ya ba da shawarar cewa mr putin ya gabatar da martaninsa a rubuce ga shawarar da aka gabatar ta warware matsalar a diplomasiyance wadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bai ma ministan harkokin wajen rasha sargi a farkon wannan satin wani bayanin da ya fito daga fadar white house game da wannan batun bai bayyana dalla-dallar shawarar da ke kunshe cikin takardar da kerry ya bai ma lavrov ba to amma amurka ta yi ta matsa ma rasha lambar cewa ta janye sojojinta zuwa sansanoninsu da ke kremiya kuma ta kyale masu sa ido na kasa da ƙasa su shiga cikin kremiya don su tabbatar cewa 'yan ƙabilar ukraine tsiraru ba su fuskantar wata barazana shugaba obama ya ce har yanzu gwamnatin ukraine na yin kaffa-kaffa tana ɗaukar matakan sa ƙura lafa dangane da wannan rikicin sannan ya yi kira ga ƙasar rasha cewa ita ma ta yi koyi da hakan da kuma kauce ma ƙara takala ana sa ran lavrov da keri za su sake ganawa cikin kwanaki masu zuwa don su tattauna kan matakai na gaba gabanin hakan a wata hira da kafar labarai ta cbs mr obama ya ce watakila take-taken sojojin rasha daura da kan iyakar ukraine wani yunkuri ne kawai na tsorata ukraine shugaban amurka barack obama ya bar kasar saudiya zuwa washington a yau dinnan asabar bayan ziyarar tsawon mako guda a turai daga tsakiya kafin ya bar birnin riyadh sai da mr obama ya gabatar da lambar yabo ta mace mai kwazo ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ga wata 'yar saudiya mai gugurmaya mai suna maha el munif wadda ta sha yabo don yaƙi da cin zarafin matan aure mr obama ya gane da sarki abdullah na saudiya don su ci majituwa kan bambance-bambancensu game da batutuwan tsaro a gabar ta tsakiya ganawar ta su a wajen babban birnin kasar riyadh ta fi mai da hankali ne kan zaman ɗarɗar da yakin basasar siriya ya janyo da kuma shirin nukiliyar iran to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na amurka a nan birnin washington dc jami'ai a afghanistan sun ce 'yan bindiga sun kai hari kan ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta a birnin kabul wani mai wato mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan mai suna najib danish ya gaya muryar amurka cewa mayakan sa kan sun kaddamar da harin ne a yau dinnan asabar da safe kan hedkwatar hukumar zaɓe daga wani gidan da ke kusa shaidu sun ce sun ji kararrakin fashe-fashe da dama da wutar bindigogi a hedkwatar ta hukumar zaɓe ba a sami bayanin waɗanda abin ya ritsa da su ba tukunna wannan harin shine na baya-bayan nan a jerin har-haren da kungiyar taliban ta sha alwashin kaiwa don tayar da hankulan da za su iya haddasa rudami a zaben shugaban kasar da za a yi a mako mai zuwa Ibrahim Kalmasi Garba ya kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murar Amurka, Washington DC. ma da lato kafin mu kai ga maganar da gwamnan jihar Gombe bari mu soma da batun rikicin Fulani da manoma da kuma kwamitin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa domin shawo kan fadace-fadacen da kan yawan barkewa a tsakaninsu daga Yola ga Ibrahim. a najeriya gwamnatin kasar ta fa bayyana cewa kimanin jihohi goma sha bakwai ne ke fama da rikicin fulani da manoma a arewaci da kuma kudancin kasar da ke haddasa asarar rayuka da kuma dukiya yanzu dai majalisar da ke kula da al'amuran tattalin arzikin najeriya ta fa yanke shawarar sake shata burtuloyi da wuraren kiwo a kasar sakamakon barazanar da wannan lamari ka iya jawo ta fuskacin cimaka inda Majalisa ke gargadin cewa matsalar ka iya jawo karancin abinci a kasar gwamnan jihar adama mutalan yako shine shugaban kwamitin da aka dora wa nauyin wannan aiki na shata burtulolin to wannan abin kuma don Allah mutane ba abin faɗa ba ne ba a idan maka ka bari ba don za ka ka faɗa tsakanin mutane wani taro za ku da shugabannin bangarorin biyu yanzu me za ku da su ai mun yi kunnoni yadda za su taimaka shi ne sauran grazing reserve nan da ya saura ka san yanzu grazing reserve da makiyayi ne da shanunsa an zo inda ake da kiwo yanzu ya zama gidajen mutane inda ake kiwo a da ya zama gonaki saboda hakan nan a wannan wanda ya sauran nan mu fenshi. to sai dai kuma yayin da a bangare guda jami'an tsaro ke dukufa wajen yaki da maharan kungiyar makiya fulani ta miyete Allah wasu jihohi na fa ci gaba da kokawa da abun da suka kira harin sarika nokin da suke zargin ana kai musu Alhaji Mafindi Umar Danburam da ke zama shugaban kungiyar miyete Allah a jihar Taraba ya fa bukaci da a dau matakin gaggawa don gudun abun da ka iya faruwa federal government in za ka shigo ciki ta shigo in kuma sun ga tukansu ba su iya ba sai mu koma wa Allah mu gaskiya abun ya ba mu tsoro don ana kashe jama'an mu ba abin da aka yi ina kira ga gwamnatin tarayya ta yi wani abu cikin gaggawa kada wani abu yanzu yana faruwa murori mu ba su iya hakuri ana kwashe dukiyarsu ana kashe su kowane rana ba yankin ibi da ke kudancin jihar taraba na fa cikin kananan hukumomin da ke fama da wannan matsala honorable isaka adamu shine shugaban karamar hukumar su dazuzzukan gaskiya wuri ne wanda jami'an tsaro ba su iya gane shi kuma karfin jami'an tsaro da yawan su bai kai su iya shiga cikin wannan daji su mamaye ko ina ba gaskiya wani lokaci za su yi arewa sai ka samu a dawo gefen daji ta gefen bangaren kudu ko yamma sai aikata bin to sai a rasa gane wane ne kuma wannan kashe-kashe da ake yana shafin duk bilu yau kaga wannan kabila gobe kaga wannan kabila domin dai hargitsa abin a rasa ganewa kasan ya hargitsa gaba daya to wannan shine matsalolin da muke samu gaskiya kuma dai zuwa yanzu muna iyakacin kokarinmu tare da kokarin da gwamnatin jiha take yi akan talakawa gaskiya muna samun saukin al'amura din saboda yawan taruka da muke yi da kuma kafa kwamitoci wanda ya shafi al'ummomin nan duka to gaskiya dai zuwa yanzu kan muna ganin alama haske kuma muna fatan haka zai ci gaba ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya wallahi mai tuwa gaishe ka ibrahim to gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo ya ce a fa daina ganin laifin shugaba goodluck Johnson idan bai je jihohin borno yobe da adama ba to amma kafin ku ji abin da ya ce shi gwamna din bari mu fara tafiya can bauchi inda yanzu haka shi shugaba Johnson din yana ce yana ziyara kuma ta da wakilin mu na bauchi din abdulrahman muhammad abdulrahman me ya kai shugaba Johnson bauchi a yau hello abdulrahman kana jina eh, abin da ya kawo shugaba goodluck bauchi akwai taro ne duk na gangani wanda yake suke matalakari da kuma taron haɗin kai na jam'iyyar pdp a shiyar arewa maso gabas to ya yi magana game da ya magana game da tashin hankalin da ake a jihohin yobe borno da adama a wannan zuwan da ya bauchi ya yi kwaɗo wannan yana ma cikin abin da jama'a suka yi ta korafi sauran da suka yi maganganu. To, abin tashi ya haɗa ne da baki ɗaya irin tashin hankali da suke faruwa a dukkan sassan Najeriya. Shi da ke nan ya kamata a tashi tsaye kowa yana da abin da zai ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankali kuma ya yi ya ba da tabbaci insha Allah za a yi kokarin shawaka a lamarin To ya mutanen Bauchi suka karbi wannan ziyara tashi me ya faru a wannan ziyara din a gurguje? Eh, eh, a tattace dai a alhaji aliyu za ka ji ko za ka sha mamaki idan ka fi shigo wanda shi a duniya da sauran musabansa sun shiga ne wanda ke in ka zo za ka tamkar cewa ɗan da ne dinga fararen kaya ne da jajayen gidara suka da ni da cewa nake ma ɗan kwankwasiya ne suka bayyana a wajen sai dai da na duba ni da su ahmed ma'azu shi zuriyar ɗin su isa gida duk dai jam'iyyar pdp shiga jikanta shigan da suka yi kenan To mun gode Abdulrahman Muhammad a Bauchi. To yanzu sai hira da ne da gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan dan kwamba lokacin da shi da sauran yan wasu gwamnoni suka zo nan Washington makon da ya gabata. Inda a hira muka taɓa magana shi wannan tashin hankalin da ya jima yana gallabar wannan yankin nasu na sashen arewa maso gabacin Najeriya. Na tambaye shi shin shi kansa ya gamsu da matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka na shawo kan wannan masifar kuwa? To na gamsu kuma na daɗa gamsuwa da dama da suka bamu nan mu zauna mu fitar da plan da muke tsammani zai kawo zaman lafiya da ci gaba a wannan yankin plan ne to shi yasa muka yi wani taro a gombe mm. wanda muka kira shi north east summit mm. muka zauna muka tattauna taron koli kenan na koli na jihohinmu na guda shida da suke wannan yanki mm. kuma shi mai girman shugaban kasa ya ba mu tabbacin cewa idan aka gama aka fidda development plan insha Allah aka kai masa zai yi kokari ya sa mana wannan cikin tsarin kuɗi ko kuma tsarin kundi na ci gaban najeriya gaba daya wanda za su ringa ɗauka shekara shekara shekara har zuwa lokacin da kila za a samu nasarori a kan kana ganin wannan zai taimaka wajen rage wannan tashi hankali zai taimaka kwarai da gaske ta yaya zai taimaka domin hanyoyi ne wadda za su kwanci. daɗa rayo tattalin arziki mm. na waɗannan jihohi da suke wannan yanki na arewa maso gabar excellency na ji mutane da yawa na suka shugaban kasa cewa me yasa bai cika zuwa wannan yankin na sashen gabas bai zuwa yobe bai zuwa adama bai zuwa borno amma zai zo gombe da yake tana zaune lami lafiya kana jin irin wannan sukan a ne ba na ji to amma kana jin irin wannan ƙorafi ƙorafin eh, kana ganin ya kamata a ce ya ƙara zuwa wannan yankin fiye da yake zuwa din to kowane shugaban kasa mutum ne wanda yake da shadu mai mai wahala kwarai da gaske kuma in babu dalili banga abinda zai kai shi wurare da dama eh, kamar yadda ake faɗa ba amma na yana da kyau ɗin daga lokaci zuwa lokaci in an gayyace shi amma kasar shi ce ba sai an in kasa na ci da wuta ba sai an ci. ba ba wutar da ake da take ce wurin babu kuma abin da ke faruwa yana eh. ga dai eh, idan ana so ya je akan gayyace shi kamar gombe da ya zo ai mu muka shirya taro a gombe muka gayyace shi ya zo gombe mm. kuma ina ga yana da niyya ban sani ba kamar yadda nake ji cewa zai ɗauki lokaci ya zaga jihohin nan gabaki daya ba na arewa ba ina jin gabaki daya na najeriya in zaɓe jama'a ku zaɓe haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zamani ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa To ma jallato kafin wannan wakar kun sari gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan dan Kwambo kuma talban Gombe din. To yanzu sai shirmu na Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Me yasa Hausawa ke sa sunaye irin su Audi, Goshi, Mati, Talle, Bawa, Bawale, Barau, Sallau, Tanko, Cindo, Tunau, Barmo da kuma Gwamma. Mai tambaya Haruna Muhammad Katsina. Sai kuma kashi na biyu na amsar tambayar Malam Suleiman Hamisu kan tarihin Profesa Bubu na Maiwa na Jami'ar Antidiop da ke ƙasar Senegal. To bari mu fara da amsar tambaya kan ma'anonin sunayen gargajiya na Hausawa. To Malam Haruna Muhammad Katsina an yi gamo da Katar, saboda mun yi sa'ar samun Farfesa Abdullah Uba Adamu na jami'ar Bayero da ke kanan dabo, wanda hasali ma ya yi wani bincike kan waɗannan sunayen, kuma ya amsa maka tambayar ka kamar haka. duk lakani ne suna sa su a rukunin lakani ba su tsare na ainihi ba mm. kuma akan sa sunayen ne sakamakon wani abu da ya faru ko a gidan ko ga iyayen yaran ko kuma dai da yanayin kasa da aka samu misali audi mm. audi shi ne yaron da aka haifa bayan babansa ya rasu mm. nan da aka haifa bayan rasuwar ubanka shi kuma wanda ke mai sa kenan lokacin da aka yi wani aka samu sa'a to shi ne sai a ce sunan yaron ko yarinyar amma aka ce mata ne gosi sa'a kenan wanda yake daidai da mai kuɗi. Eh. lokacin wadata kenan wanda duk aka kira shi mai kuɗi wato an haife shi a lokacin da aka samu wa wadata. Iko Allah. Mati kuma wato wanda aka haife shi bayan an haifi yara mata ana ta kamar tanko kenan wato an haifi yara mata da yawa sai kwaka. Hmm. Wanda ya je yara mata da yawa shi ne mati. To amma a wani gurin ana kiran shi tanko. Hmm. So sannan kuma talle shi ne wanda aka haife ta bayan uwar ta rasu. Hmm. Kaga audi bayan uban ya rasu ne to talle bayan uwar ta rasu ko kuma yaron da aka aka karbe shi wato aka rike shi dan riko ya barta ta bawa kuma ba tana nufin ba aka sani ba kamar ce bawan mutum mm. a daga a bar shi ne wato ana samu abin daga bawan Allah wato yaron da iya shoran yan uwansa suke ta mutuwa hmm. shi kuma sai ya rayu iko Allah in an haihu ɗan ya mutu in an haihu ɗan ya mutu to shi da aka haife shi bai mutu ba sai ya rayu hmm. to wannan yaron ana kiran shi bawa bawale ba mu sani ba mun dudduba duk inda ake da sunaye ba mu ga wani bawale ba mm. ko ba haka aka aka ya kamata ba barau shi ma a bar shi ne mm. da bawa da barau ɗaya ne mm. sallau shi ma kamar dai suna ne na katsinawa amma ne ba mu samu ma'anarsa ba Tanko shi ne wanda aka haife shi shi ma bayan an haifi mata ya'ya mata Kinde shi ne yaron da aka haife shi da dan yatsa na shida eh. wani dan adam dan yatsa biyar ne to shi shida ne da shi oh. ko a hannu ko a kafa iko Allah za ka dan yatsan dan mitsitsi ne yana reto a cikin na biyar din eh kinau wato sunan da ake ba wa yarin eh, yarin yadda aka haifa ko ɗaya dan da aka haifa eh. bayan ta juma ba ta haihu ba oh. wato kamar an tira da ita yanzu kenan bar mu kuma wato shine kamar karamin suna ne na barau haka shi ma suna ne na barau da barmo da barau duk ɗaya ne eh, amma shi kuma kamar wato kamar barmani ne da barmo da barmani da barau duk ɗaya ne wannan ana ba wa yaro wannan sunan bayan ya da yawa sun rasu ina iko Allah sannan gwamma gwamma shine ai gwamma you know gwamma eh. wato da aka haife shi daga mace ce dai yarinya ce wacce aka haife ta mace to sai ka ji mutane su akan su gwamma dai babu eh, ta gwamma babu <laughs> to gwamma din kamar wato an rena ma aihuwar kenan wato duk da ba namiji bane gwamma babu eh, <laughs> wanda ma gwamma babu to wannan yarinyar shi ake kiranta gwamma hmm. amma akasari duk wayannan sunaye ne wato wanda ke sun bace a amfani da su yanzu sosai eh. saboda musulunci da ya shigo ake ganin cewa wanda a dinga amfani da sunayen musulunci na ko sahabbai ko na manzanni ko dai wani suna haka mai kyau wanda zai tuna da wani abu maimakon sunayen wanda ake wayannan ana ganin su kamar sunayen hausawa ne na ainihi eh, wanda kwana ganin kamar na abun nan ne aiki da suna na maguza na maguzan eh haka to ina fata malam haruna muhammadu katsina wanda kuma da yawa daga cikin sunayen da daga katsina suke hmm. ka ga musu da wannan dan gajeren bayanin da kuma fatan dai an samu abin da ake bida. sai kuma kashi na biyu na amsar da tambayar suleiman hamisu kan tarihin Profesa na Maiwa, wanda a yau za mu ɗora ne kan wani fanni na rayuwar Profesa na Maiwa mai wuyar fahimta. Yawa a Profesa da kai maganar binciken abin da shafi gargajiya wato wannan sai sa na tuna da wasu bayanai da waɗanda suka san ka tun kana yaro suke yi cewa kana da wani shu'umin ko ko umar rayuwa haka kamar wani sa'in eh, ko a aji haka sai a ga ko ka ɓace ko ka bayyana wani abu dai haka a wannan banda haka akwai wasu bayanai masu ɗaura kai dangane da rayuwarka muna son mu tabbatar da wannan saboda lallai suleiman da sauran masu saurare za su so su san profesa bubu na sosai saboda akwai bayanai da yawa masu ɗaura kai dangane da rayuwarka eh to shi dan eh, adam mm. eh, dole ila tilas wata rana yakan neman kariya da wani dan adam kamar shi mm. eh, a kan gaskiya ni tushe na mm. tushe na ni idan aka sha ka duba wani gari da ake kira lugu inda ke da sarauniya yanzu a ƙasar niger haka tushe na daga can ne hmm. duka iya katon abin da nake yi ina da kamar mabiyin bayan irin yanayin da suke ciki wato shine cewa addini irin namu na gargajiya wanda ake kira azulanci hmm. eh, shine nake kwaikwayo indiya Hmm. yanzu mutane irin abin da suke faɗi na wani ina ɓacewa ina wani abin nan wannan ni ban san da shi ba hmm. in mutum ya ɓace to ai shi bai ɓacewa kan shi hmm. ko sukan ganin hakan ko ba sa gani ba ni ban ah. sani ba amma ni ma na taɓa jin mutane suna wani faɗe-faɗe zuwa ga irin wa'annan ababen amma amma to profesa in ba ka son ka gaya mana in ba ka son ka gaya mana kai tsaye dangane da abin da ya shafe ka muna son ka tabbatar mana a gargajiyance ana iya bacewa ko ba iya bacewa lalle tabba tabba a gargaci ana iya bacewa saboda eh, ka gani mahalibi yana iya bacewa akwai duhu da yake yi kamar in ya je wajen halibi mm. eh, in kamar mugun naman daji ne to yakan iya bacewa gare shi wannan ba shakku zuwa ga kamar haka nan mu gare mu mm. sai dai yanzu irin ababen da da mutane suke yi Eh, yanzu ya kan yana bacewa saboda karya ta yi yawa cikin irin eh, kamar waɗanda ke rike da irin wannan dalilan to aka iya samun kuma guda guda mm. eh, a kan gaskiya bacewa mm. takan yi yiwa sosai sosai dukkan mm. abin da aka ce akan samu a nan nahiyar mu afirka abu ne wanda aka je aka tona akan samun shiga mutane kurari hakan ga guda guda a yanzu wannan zamani amma a da yawa profesa cewa abu ne wanda dai akwai shi yawa profesa tunda ike abin da kake koyarwa na da alaka da kimiyya sannan kuma gashi shi kai masani ne na abin da shafi abubuwan gargajiya haka ka warware wannan batun shin a kimiyyance ana iya tantance batun wa'innan abubuwa na gargajiya musamman kamar batun ɓace wannan za a yarda da shi a kimiyyance? Wato eh, shi a yi mm. a yi ana iya yin shi amma kamar a ba da sansanin shi ta fannin ilimin kimiyya a ce ga wannan ga wannan ga wannan kamar yadda ilimin kimiyya yake gwada shi. Eh, shi ne ba a iyawa amma abu ne wanda an san da shi eh, kowa yana ganin shi ana yin shi ana tabbatar da shi haka na amma a kwatanta a ce ga yadda yake zuwa ko ga lokacin da abin yake zuwa wannan shi ne da wuya kamar yadda ilimin kimiyya yake ba da shi sai dai a yi shi amma ba a iya kwamtanta sama mutum eh, saboda abu ne wanda wata rana yakan boye yakan kumshe a cikin siri to ba a iya kama a kwatanta shi irin haka na har yanzu dai mutane eh, kai bai buɗe ba da ta cewa da idan aka hudda abin daga cikin siri to kamar za ya ɓadda wani muhimmanci na shi kenan abu ne har yanzu dai wa'anda ke rike da shin sukan kamar eh, rowar shi zuwa ga kamar a buɗe kowa ya same shi amma akwai ababe kamar in ya zamanto ta taimakon adam ne hmm. wannan akan iya yin shi akan iya bayyanawa akan iya baiwa kowa kamar yanzu in aka ce eh, kunama ta ciji mutum wannan maganin shi idan ya zamanto akwai wata addu'a da ake yi ko ko wani ice da ake sha wannan ana iya baiwa kowa ya san shi amma irin wa'ancan eh, wato eh, sani ne wanda ya zamanto yakan da wuya al'amari eh, ka gani idan ya zamanto ko ya san da shi idan ya faɗi hannun barawo to ai an yi ɓanna hmm. to irin waɗannan ababen su ne yake sa mutane sukan ɗari ɗari ta cewa da a faɗi da yadda yake yi sai dai wanda ya sa'a ya je ya samu a wajen wani masani to wannan mutumin shi ka ya yi sa'a sai ya yi amfani da abin shi. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan tarihin Farfesa Bubu na Maiwa da kuma amsar wata ko wasu tambayoyin yanzu a madadin farfesa buba na maiwa da farfesa Abdullahi uba adamu waɗanda suka amsa mana tambayoyi da wanda ya haɗa mana sauti tafera girma tafera da injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya. jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen hausa na mura muka birnin washington dc yanzu karfe 11:26 na safe Inusa, Inusa, mm, mm, lafiya mm. tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakautawa? Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin indiya da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i hudu a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dan dandalin voa.com. A'a, to ashe abin nesa ta zo kusa, ni ma ba za a banna a baya ba. Dandalin. Dandalin VOA. Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To, la Ibrahim da ya kama na amsoshin tambayoyinku har yanzu yana nan tare da mu a ɗakin na watsu muku shirye-shirye kuma ga shakin tsaba ku labarin matakaci. ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce rashar bata da niyyar tura sojojinta su ƙetare kan iyaka zuwa ƙasar ukraine shugaban amurka barack obama ya bar ƙasar saudiya zuwa washington a yau dinnan asabar bayan ziyarar tsawon mako guda a turai da gabata tsakiya kafin ya bar birnin riyadh sai da mr obama ya gabatar da lambar yabo ta mace mai kwazo ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ga wata 'yar saudiya mai gwagwarmaya mai suna maha el nayib wadda ta sha yabo dangane da yaƙi game da cin zarafin matan aure jami'ai a afghanistan sun ce 'yan bindiga sun kai hari kan ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta a birnin kabul wani mai wato mataimakin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan mai suna najib danish ya gaya muryar amurka cewa mayakan sa kan sun kaddamar da harin ne a yau dinnan asabar da safe kan herkwatar kumar zaɓe daga wani gidan da ke kusa ministan harkokin tsaron malaysia ya ce ba a sami baraguzan da ke da nasaba da jirgin sama malaysia din nan da ya ɓace ba To a gaishe kamar Ibrahim jama'a wanda ya sauka kenan a daidai wannan lokaci a wannan shiri na la'asariya sai Allah ya mu da dare karfe ta da rabi muna samu da muku da sababbin labarai sababbin rahotanni da kuma sabon shirin mu tattauna wanda shi Ibrahim ka almasi garba yake kawowa. Kafin mu tafi bari mu taya murna ga Alhaji Awal Umar Idris da auren da ake daura masu yau yau din da Hajiya Mudifat Benzis a garin Ganye na jihar Adamawa a can Najeriya allah sa a yi taron lafiya a wani lafiya kuma su biyun allah ya ba su zaman lafiya kuma ya ba su iyali wato ɗaye ba yanzu amma da dukkan ma'ana sashen wasu mura amurka musamman shi ibrahim kalmasi garba da kuma mai ba da umarni tafiyar da je tafiyar da injiniya ɗin mu kwaisi ali mustapha sakwato ne ke barin ku da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safe sai da raɗin salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.